Joseph a assuré la mise en onde. Eric Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara a sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar da ganin ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da rahoton martanin jam'iyyar PDP kan ganawar da tsohon shugaban APC da shugaba Buhari a fadar Asorok inda PDP ke cewa neman lashe zaben ido ne da amfani da ikon gwamnati. shugabanni addinin Islama a Kaduna na kiran hukunta masu laifi don karfafa salama a kudancin jihar. daga jamhuriyar Nijar kuma hukumomin birnin Kwanni ne suka hana shan tabar nan ta shisha. Daga Yola ma rahoto ne kan illar da shigowa da miyagun kwayoyi da makamai ke yi a yankin. Muna da shirin tubalin tsaro inda zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labarun duniya daga Washington DC. Bayan shafa kusan rabin karni a fagen siyasa Amurka a jihar Hamis da daddare, Joe Biden ya amince da ya zama ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka a zaben uku ga watan Nuwamba. ya gaya amurka lokaci yayi da za a kawar da shugaban kasa donald trump bayan yayi yi wa'adi ɗaya a fadar white house ina alfahari da zama ɗan jam'iyyar democrat kuma ina alfahari in jagoranci jam'iyyar zuwa babban zaben ƙasa kana wannan wata babbar girmamawa ce na amince da na yi wannan takara ta shugaban kasa amurka yayin da zan kasance ɗan takarar jam'iyyar democrat zan kasance shugaban amurka baki ɗaya zan yi aiki tukuru ga waɗanda ba su zaɓe ni ba kamar yadda zan yi ga waɗanda suka zaɓe ni da muka haɗa hannu za mu ga bayan wannan mummunan lokaci a cewar Biden yayin da Amurka take fuskantar matsalar barkewa annobar coronavirus. Kana miliyoyin ma'aikatan Amurka suka rasa ayyukansu. Jawabin na Biden da ya yi daga ɗakin taro na garin Wilmington na jihar Delaware ya zo ne a rana ta hudu kuma dare na ƙarshe na babban taron jam'iyyar Democrat da ya haɗa da jawabai da aka naɗa ta kafar bidiyo da kuma waɗanda aka gabatar kai tsaye da suke yaba wa Biden. da kuma caccakar shugabancin Trump na shekara uku da rabi. Trump da 'yan Republican za su mai da martani a taronsu na ƙasa na kwanaki hudu da za a fara a ranar Litinin, amma Trump a ziyarar da ya kai jiya Alhamis zuwa Old Forge a jihar Pennsylvania a Sakaranto da Biden ya taso hasashen hare-hare daga 'yan Republican. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci tawagar sake neman zabensa zuwa garin Old Forge na jihar Pennsylvania. garin da nisan shi bai kai kilomita tara zuwa mahaifar Joe Biden ba. Sa'o'i kafin Biden a hukumance ya amince ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Ziyarar ta Trump zuwa jihar da ake fafatawa ta zo ne a daidai lokacin da ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a ya nuna a baya-bayan nan yana bayan Biden. Trump yana ta gudanar da yakin neman zaɓe a jihohi da dama da za a fafata sosai da kuma gudanar da tarukan manema labarai a cikin makon da ake ta maganar Biden a fagen siyasa wanda ya je. 'Yan Republican suna shirin gudanar da babban taron su na kasa ta kafar bidiyo a mako mai zuwa da za a fara a ranar Litinin da za a kammala da jawabin amincewar sake takarar shugaban kasa da Trump zai yi a fadar White House a ranar 27 ga watan Agusta. Trump ya lashe jihar Pennsylvania a 2016 da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari ko ƙuri'u dubu arba'in da hudu. A jiya Alhamis aka kama tsohon mai bawa shugaba Donald Trump shawara Stephen Bannon da wasu makusantansa uku akan tuhuma-tuhuman damfarar mutane dubban daloli da waɗansu suka ba da gudunmuwa don gina wani ɓangaren katanga a akan iyakar mexico da amurka bisa ga cewar ma'aikatar shari'a amurka banin wanda shine shugaban yakin neman zaben trump na shugaban ƙasa na 2016 kana daga bisani ya zama babban mai ba da shawara a fadar white house tare da brian colpet andrew badolato da timothy shea wanda masu gabatar da ƙara suka bayyana a matsayin jagorori na zamu gina katanga wato we build the wall wani yunkuri da ya sa aka tara sama da dala miliyan 25 na gudunmuwa da mutane suka bayar don taimakawa gwamnatin Trump ta gina katanga a kan iyaka. Balin ya ki amincewa da laifin a kotun tarayya da ke New York, an ba da belinsa a kan kuɗi dala miliyan biyar. Shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny yana cikin mawuyacin hali a asibitin Siberia bayan ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi daga abin da mai magana da yawunsa ta ce yayi kama da an sanya masa guba ne da gangan na bin dan shekaru 44 a halin yanzu yana wani asibiti a garin omsak inda likitoci suka saka shi barcin dole suka kuma sanya masa abin taimakawa numfashi yana cikin jirgin inda yake kan hanyar zuwa gida moscow a lokacin da ya kamu da rashin lafiya da ya tilasta wa jirgin saukar gaggawa wani fasinja ya sanya hoton bidiyo a kafar telegram inda ake jin kuka daga ɗakin ba haya cikin jirgin saman ya kamu da rashin lafiya a lokacin da yake zaman gidan yari na wata ɗaya a cikin watan yunin 2019 likitoci sun yi zargin tayu ya taɓa wasu abubuwa masu guba waɗanda suka haifar da cutar fata a jiya alhamis shugaban bankin duniya david malpass ya yi gargaɗin cewa watakila annobar cutar coronavirus ta cusa mutane kusan miliyan ɗari cikin matsanancin talauci bankin da ke a washington da ke ba da bashi a baya ya yi kiyasin cewa mutum miliyan 60 za su fada cikin matsanancin talauci saboda covid-19 amma saboda kiyasin ya saka waɗanda abu da zai shafa zuwa miliyan 70 zuwa 100 kuma ya ce wannan adadi zai iya karuwa idan annobar ta yi kamari sosai ko ta ci gaba bankin duniyan ya yi alkawarin zai sanya dala biliyan 160 na kuɗaɗe a ƙasashe 100 zuwa watan yunin 2021 a ƙoƙarin magance abin da zai taso na gaggawa amma duk da haka matsanancin talaucin da aka fassara shi da samun ƙasa da dala ɗaya da ɗigo casa'in a rana zai ci gaba da ƙaruwa. Ƙungiyar 'yan tawayen National Salvation Front wato NAS ta yi kirarin dakarunta sun kashe masu tsaron lafiyar mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu James Wani Igga a lokacin wani hari a ƙauyen Lobnoko kusan kilomita 90 daga babban birnin ƙasar Juba. Sai dai Igga baya tare da masu tsaron lafiyar tasa a lokacin A jiya Alhamis General Thomas Cirilos Waka na kungiyar NAS ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus cewa dakarinsa sun yi faɗa ne a ƙoƙarin kare kansu a lokacin da suka fafata a ranar Laraba. Ya ce masu tsaron fadar shugaban ƙasar suna leƙen asiri ne kan dakarun NAS. Kungiyar 'yan tawaye ta SSOMA da gwamnatin Sudan ta kudu. sun saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a rum da aka ayyana a ranar 14 ga watan janairun 2020 don sake amincewa da yarjejeniyar 2017 ta daina kai ruwa rana domin kaucewa fito na fito tsakanin waɗanda suka saka hannu da waɗanda ba su saka ba a yarjejeniyar zaman lafiyar sudan ta kudu ta 2018 babin raki da rahotanni babban jam'iyyar adawar najeriya pdp ta bukaci hukumar zaɓe da jami'an tsaron najeriya su tabbatar da adalcin zaben gwamnan jihar ido a watan gobe shugaban jam'iyyar uche secondos ya bayyana haka a wani taron manema labaru buƙatar mata biyu bayan sauraron wani faifan bidiyo ne da ke nuna tsohon shugaban apc adams oshimole da shugaban ma'aikata na fadar aso rock ibrahim gambari inda aka ji wata kalma ta oshimolen da ke nuna alamun ɗaukar tsauraran matakai kan 'yan adawa ba za a yi mamakin matakan oshimole ba don tsamar da ke tsakaninsa da tsohon mukarrabinsa a siyasa gwamna godwin Obasaki wanda aka yi sa Obasakin ya sauya sheka zuwa PDP. Muhammad Hadeja shine mataimakin sakataren labarun PDP mai magana da harshen Hausa. Ya danganta mu ai a yanzu dama tun da zargi muna zargin an saba yi mana irin wannan har ana amfani da security security a gwamnati suke wa aiki da constitution ɗin ƙasa amma yanzu sun zama yan amshin shata sai abin da gwamna yake musu ko sai abin da shugaban kasa yake musu har ya zama sai abin da aka yi da su suke yi in aka yi mana ba daidai ba ya kasance ba mu muka ci ba muna iya rejectin mu ce mu ba mu yarda da wannan zaben ba an yi mana ba Muhammadu Adeja abin Muhammadu Adeja abin da nake lura da shi kamar PDP in dai matukar ba wai ta lashe wannan kujerar ta gwamnan Ido bane yana yiwa ta ce an yi zalunci ne ko ba daidai ba ba haka bane ma Nasiru ba haka bane ai mun tabbatar mun san za a iya yin haka din ne saboda da a jam'iyyar yake ya tafi ya je don ya ga shugaban kasa haka kawai don ba sa shiri da ciyaman din jam'iyya ta aka ce bai cancanta ya tsaya zaɓe ba bayan ya yi shekara hudu a kan kujerar gwamna a dawo a ce bai cancanta ba domin ana so karfi da yaji sai an kauda shi don yana fada da national chairman na jam'iyyarsa to shi ne sa muke sa ran kan cewar za a iya yi masa wannan abin ko da ya cin za a ce ba shi ya ci ba amma an Allah da muna sa ran inda aka buga zaɓe zai iya ci saboda yana da rinjaye na masoya a jihar. Shugaba Buhari na karfafa batun yin adalci a dukkan lamuran zaɓe na Ido da Ondo Ondo. Shugaban kwamitin rikon APC mai malabu ne ya ce APC na bin tsarin shugaba Buhari ne na yin adalci ga kowa. Mutane suka yi barna su suka bata kuma wanda ya zo yake gyaran suke kushe shi su ce bai iya ba. To da me yasa suka yi barna? Sun samu daman mulki madafu daban-daban koma a wani irin mataki mulki ka samu kanka da ya yi ka samu kanka a wani matsayi wanda za ka iya ka gyara kasar nan a huruminka. So ba su yi wannan ba. To yanzu ne mai gyaran yake gyara kuma su suke korafi. Mai malabu ne na APC. Haɗakar ƙungiyoyin al'ummar musulmi ta kudancin Kaduna da kuma majalisar malamai da limamai ta jihar na ganin sulhu da kuma hukunta masu laifi ne kawai zai kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin kudancin jihar. Isa Lawal Ikara na dauke da rahoton. Haɗakar ƙungiyoyin al'ummar musulmi da ke kudancin jihar Kaduna dai ta ce akwai buƙatar ganin an ɗauki wasu manyan matakai guda hudu waɗanda za su taimaka wajen warware matsalar tsaron da ake fama da ita a kudancin jihar Kaduna. In ji Malam Muhammad Kabir Kasim ɗin da ya magana da yawa yawun wannan kungiya. Duk in malamin da aka gayyace shi ko liman ne a ce ya zo da alkur'ani in kirista ne ya zo da bible idan muka tattauna abin da muka cimma matsaya idan ya karyata mu roƙi Allah duk abin da yake cikin wannan na halaka Allah ya halaka shi ko ka je masallaci ka faɗo abu daban ko ka je church ka faɗo abu daban ya kamata mu yi na biyu mu daina kiran jinan mu baƙi wanda ce ma baƙo wanda ce ɗan ƙasa mu koma kamar yadda muke da na uku mu ci gaba da tattaunawa yan uwan mu ne abokan mu ne to traditional rulers na kudancin Kaduna gone sa doka duk sarki ko hakimi ko daga ce ko mai unguwa da aka samu kashe-kashe a wajen shi a kira shi in ma za a cire ruwan shi ne a cire. Ita kuwa majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna cewa ta yi hukunta waɗanda aka riga aka samu da laifi a baya kawai shine mafita. kamar dai yadda babban sakataren majalisar malam yusuf yakub alrigasiyu ya shaidawa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro muna jan hankali mutanen kudancin kaduna masu tunani na gari su zo mu haɗa hannu mu kau da irin waɗannan mutanen masu kawo ɓarna ba a kai karan su a hukunta su ba ga lokaci yayi idan bangaren musulmi da bangaren kirista an fito a yi magana ta yadda za a zauna tare ai kullum ana yin wannan amma dai wancan bangaren nasu akwai mutanen da suke su mai da abin siyasa in ba rigima aka yi ba ba su samun kuɗi ba su samun matsayi ko makami a gwamnati ko mun yi taro mun sun koma gida lalatawa suke gwamnati ya kamata tsaya duk wanda ya laifi komin girmansa komin alakansa da wasu mutane a kama shi hukunta shi daidai da abin da yi idan wannan aka yi ma wannan aka yi ma wannan na gaba ba zai kara yi ba shi kuwa shugaban kungiyar kristocin Najeriya kan reshen jihar Kaduna Reverend Joseph John Hayab ya ce duk da yake suna goyon bayan hukunta duk wani mai laifi amma wannan yunkuri da gwamnati ke sanyi fa yana dauke da wata manufa duka mun da muna kira a yi hukunci a yi hukunci domin waɗanda Allah ya ba su zarafin mulki su suna da nasu ajanda hukuncin ba sa yi hukuncin da yau kake ji ake shi ne wai a yi hukunci a kan rikicin zango mai har ma ana ambata wai a kashe su wani to ban taba ji a kashe wani shine ya zama magance ba amma inda gaskiya ne to ai white paper mu gan wanda zai cutu white paper da an yi shi domin biyan bukata zai biya bukata white paper da an yi shi don munafinci zai kara ya mutu ji hatte kuna sa ran ganin an kawo karshen wannan rikici ai babban addu'an mu na sadakar da raina tun 1999 domin a kawo zaman lafiya a jihar Kaduna. Bambancin nawa da wanda nake gani yanzu shine zaman lafiya da an yi shi domin a cuci wani yaudara ne kawai. Tunda dai gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamiti don haɗa hancin rahotannin da aka dinga fiddawa a baya game da rikice-rikicen kudancin jihar Kaduna da nufin ganin a wannan karo idan an fitar da rahoton to za a ɗauki mataki. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Muryar Amurka ke sauraro a wannan shiri na musamman daga Abuja. Ma'aikatar magajin garin birnin Kwanni ta ɗauki kudurin hana sha da sayar da tabar nan ta shisha a yankin. Dr. Usman Sumaila shine magajin garin na birnin Kwanni. In ka ɗauki Code de Collectivité Territorial, shahin shi na biyu. ya ba magajin gari dama duk abin da sun ka gani wanda zai gurɓatar da wannan ƙaramin hukuma ko biskan jirga-jirga ne ko bisa kan abin da ya shahi lahiya mutane da kayansu ne suna da incin ɗaukar ƙuduri hana wannan da kuma irin da ya kamata a ladabtar da eh, wanda an kama biskan akan wannan shine muka hango wasu al'amura da nan cikin kwanni karuwa ɗaya suke ta yi ta ba wadda suke ce ma shisha in ka diba da tun yana wuri guda wuri biyu yanzu da wuya za ka bin titi. inda baka iske samari da 'yan mata ba sun zo sun kunna shisha ana sha ana annashuwa to bisa gare shi ne muka ga yadda abin yake nan ga ɗauka ampleur wajen matasa ya kamata a ce mun yi gaugawar ɗauka doka biskan wannan ne yau muka taɓa ma arete wa doka daga yanzu insha Allahu duka abinda a club club na shishakin na kwanne mun liƙe su mun hana shanta duk wanda an ka samu ko yana shanta ko yana sai sheta ko cikin unguwa ko cikin gidanka an ka same ka kana shanta duk za mu sa jami'an tsaro su kamo ka kuma akwai hukunci wanda mun kai tanadi akan duk waɗanda aka kamo kenan ko da akwai shaguna daga yanzu tunda sun jiya mun ka kewaya mun ka same su da mai za mu kwashewa kuma wannan kayan sun yi asarar su. To Eh, hakimai na cikin unguwoyi daban-daban tana wa a unguwarsu yara suna yi suna damar su yi magana ko kuma su gamu to za mu bi hanya eh, fahimtar da mutane abinda ake ce ma sensibilisation kenan dole sai mun shaida ma mai martaba sarkin kwanni kuma mu nemi ya kare muna hakimai mu yi zama da su saboda hakimai yau ke da al'umma za mu ba su nambobin jami'an tsaro lokacin da duk sun ka gani cikin unguwan su ana wannan shaye-shaye dok za su kira jami'an tsaro ai mu waɗannan hanya an koma cikin gidaje ana sha. shi dai in mun samu labari insha Allahu jami'an tsaro sun san matakin nan da ya kamata a ce sun cafko waɗannan masu shanta. Daga Yola wakilin Ibrahim Abdulaziz ya yi mana da wannan rahoto da ya duba illar shigo da miyagun kwayoyi da makamai ta kan iyaka kan kawo ga salamar yankin arewa maso gabar. kwamandan hukumar ndle a shiyar adamawa muhammad idris bello ya ko bayan irin matakan da suke ɗauka. ya insha Allah yaran mu ba ma na boda kamar kuma bobi ma a ira kamar dan da fufore duk da wuraren da muka gaice wannan na wajen hanyar boda kuma shi sa muke cewa ai ba ma muka dai ba sauran jami'an tsaron ma da suke wajen muna jaddada kuma muna ga musu muna muna roƙon su su ma in suka ga wannan abin da su yi mana kamun nan sai su turo mana baya dai ga batun yaki da shigo da mugan kwayoyi kwayan kwanakin nan sai da jami'an tsaro a jihar Taraba suka samu nasarar cafke 'yan awarin Ambazoniya na kasar Kamaru da ake zargin suna yunkurin shiga kamar ta Najeriya da makamai. Kamar yadda ma rahotanni suka tabbatar, an kama su ne a yankin karamar hukumar Sadauna da ke kan iyaka. To kai wanda faɗakarwa shugabannin kan iyakan ke yi a yanzu, Honar Bashir Muhammad Bafe. Da majalisar dokokin jihar Taraba ne da ke wakiltar mazaban Guroje, ya ko bai na halin ma da ake ciki. Kwanan nan a jaridu a gidajen rediyo an faɗa mm-hmm. an kama wasu samari yan ambazonia mm-hmm. guda uku wanda suka zo najeriya suka sayi makamai za su shiga da su kamaru an kama su a wani ƙauye wanda ake kira yerimaru kudu da nguroje mm. Mm-hmm. labarin da na samu an kawo su nan jalingo suna saya a nan don ajiya shutar da jama'a can mm. so daga can ma suna ƙetarowa su zo najeriya su yi barnan su gudu a kullum jami'an tsaro a john adamar taraba kama ce suna ɗaukar mataki kakakirin na 'yan sandan jihar adamawa dsp suleiman ya hangoroje ya koyi min karin haske dangane da irin matakan da suke ɗauka. Cikin kwanakin nan kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa ya samu labarin akwai wasu wanda aka fi sani da Cameroon Rebels inda suka zo cikin wani ƙauye ake kira Buspan cikin karamar hukumar Tongo. Mutanen mu suka gansu sannan da muka samu labari muka garzaya tare da haɗin gwiwan sauran jami'an tsaro kamar sojoji custom immigration aka tura jami'an tsaro yanzu haka da nake gaya maka jami'an tsaro suna nan birjik a karamar hukumar tongo domin su tabbata masu shigowa daga kasan kamaru ko da muggan kwayoyi ko da makamai ko da komai an kama su kuma an yi musu hukuncin da doka ya tanada. kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama kenan dsp sulemai hangroje. kar a shafa muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman hassan na kaina shigo ka kawo mana shirin tubalin tsaro. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare ne kasar Kamaru inda aka hannantawa jami'an gwamnatin jihar Borno wasu mayakan Boko Haram da suka yi saranda. Da yawansu wanda suke zuwa su yi mana saranda suna ba mu labarin abubuwan da ke tafiye a daji da kuma nasarorin da muke samu wanda mu ma ba mu da cikakken bayani akan wayannan nasarorin amma mun samu wayannan bayanai daga wurinsu. Na yaki a Damasak kuma a Kangar Tambunma shi ma na yaki. A ina ka koyi harba bindiga? A Zanare. Zanare tana ina ne? Tana kusa da Urgo a tafkin Chadi. Kana bangaren wani Amir ne? Ba kaka. Sabili da haka za mu iya mu tabbatar da cewa an horas da su kuma an yi musu wa'azi da sauran bayanai akan addini. To madalla, a shekaran jiya waccan ne rundunar dakarun kasashen tafkin Chadi ta mikawa jami'an gwamnatin jihar Borno wasu mayakan Boko Haram sama da guda ɗari da suka ajiye makamai suka mika wuya. Na tambayi kwamandan runduna ta ɗaya na sojojin tafkin Chadin, Brigadier General Boba Dobekro ko shi ne ta yaya ma aka yi har aka samu waɗannan mayaka suka yi saranda. Euh, nous avons eu euh, mené des opérations dans la zone de, de Wulgo. Ya ce bayan wani farmaki mai zafi da muka kai arewacin Wulgo wanda muka shafe tsawon kwanaki uku muna taɓarin wuta ba ji ba gani. Daga bisani 'yan ƙungiyar suka yi ta mika wuya suna aje makami. Wasansu kuma sun fahimci ƙungiyar ba bisa kyakkyawar ƙida take ba. a don haka wancan hararan da na gaya maka da muka yi ta kaiwa shi ya ba su damar suka yi ta fitowa da kawunansu da kuma iyalansu suna mika wuya ga dakarunmu. Babban jami'an gundumar mulki na yankin Mayo Sava kenan, ke marhabin lale ga tawagar Najeriya a birnin Mora. da ke jihar arewa mai nisa na kasar cameroon da aka hannantawa jami'an gwamnatin jihar borno waɗannan mayaka ya ce alakar najeriya da kamaru tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai kuma duk abin da ya taba hanci ido ruwa shi ka yi a don haka wannan alaka zai ci gaba da fatan kuma za a ci gaba da taimakawa juna bayan dai ya kammala wannan jawabi ne kuma aka ɗunguma sansanin sojojin ƙasashen tafkin chadin inda a nan ne aka mika wa jami'an gwamnatin jihar borno waɗannan tsofin 'yan boko haram kwamishinan shari'a na jihar borno barista kaka shehu lawan wanda ya wakilci gwamnan jihar farfesa babagana umar zulum a wurin wannan didima daga bisani na tambaye shi to ko shin yanzu ya za yi da waɗannan tubabbin 'yan boko haram na ɗaya mu gane wa idanunmu menene ya kamata mu yi da wayannan mutanen bayan mun tabbatar irin laifukan da suka yi to idan ka ɗora mutum fa laifin da bai yi ba za ka ɗo alhakinsa wayanda suka yi mayaka ne mun samu adadinsu da kuma hotunansu da sunayensu wayanda da karfi aka sa su aka rike su a garuruwan su aka hana su fita kuma su ma wayanda suka zama mayaka suka ce ba su taba rike ko cokali ba wayannan mun gane su mata da yara kuma ba su da wani laifi dole ya sa suka zo na jeji to amma wayannan dukka alhaki yana wuyan shugabanni da su sa su hanya madaidaiciya sabili da haka wanda ba shi da laifi dole a bashi ya tafi ya zauna ya fara sabon rayuwa gwamnati ta tallafa masa wanda kuma suke da laifi dole a nema me za a yi tun da ya bar abin da yake da akwai program da ake kiran shi safe corridor za mu yi musu handing over na mutanen domin su je su horas da su da irin abubuwan da ya kamata a yi ma wanda ya jingina makaminsa bayan dai kammala miko nan tubabbin 'yan boko haram ne sai na tuntuɓi babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadin major general ibrahim manu yusuf shin ko zai man bayani dangane da nasarori da kuma kalubale na wannan yaƙi mai nasara a wurare da yawa in ka duba daga inda muka taso zuwa inda muke yanzu akwai da inda jama'a ba su isa su je ba amma yanzu jama'a sun riga sun koma zuwa wayannan wuraren akwai hanyoyi da wanda jama'a ba su isa su bi ba amma yanzu sukan iya bi amma ba zan ce mun riga mun gama komai yadda ya kamata ba muna fama eh, alhamdulillah muna ta samun nasara da yawansu wanda suke zuwa su yi mana surrender kuma eh, suna ba mu labarin abubuwan da ke tafiye a daji da kuma nasarorin da muke samu wanda mu ma ba mu da cikakken bayani akan wayannan nasarorin amma mun samu wayannan bayanai daga wurinsu menene kalubalen ku na wani yakin abin da yake danci muku tuwa kwariya eh to ka san counter insurgency operations akwai abubuwa da yawa ko yanzu da muka taho da helicopter ai ka gani akwai wurare da yawa da damunan nan wanda ba za ka iya bin hanyoyin ba kuma wannan yaƙi yaƙi ne wanda idan ba a samu cikakken taimako daga hannun jama'a ba bayan da za mu yi mu nasara ba shakka muna samun wannan taimakon muna samun information amma jifa-jifa akwai mutane wanda suke ba wa'annan 'yan boko haram information a kanmu roƙon da muke ma jama'a shine wannan yakin yakin ne gaba ɗaya namu ko civilian ko soja kowa akwai iya guduma da ya kamata su kawo so muna roƙon jama'a su taimaka suna ba mu information a kan mutanen nan daga bisani kuma na tattuna da wani tsohon dan boko haram din da ya mika wuya dan kashin kansa shekaran ka nawa a kungiyar boko haram shekara na biyar ne Kayi mai yaki ne ko kuma ba mai yaki ba na yaki a damasak kuma a kangar tambunma shi ma na yaki a ina ka koyi harba bindiga a zanare zanare tana ina ne tana kusa da wulgo a sambisa ko a ina a tafkin chadi kana bangaren wani amir ne ba kaka sani kuma direba ne na mota mu ne aka tura a gaba muna jan mota muna shiga a gaba na yaki motan yaki eh muna duba haka muna kashe dan uwanmu kuma muna duba abun ba kyau shine muka ce to hakan gaskiya bai dace ba bari mu fito mu bar masa wajen shi muna so yan uwanmu ba za mu kashe su a haka kawai kai tsaye ba eh bangaren ba haka ne shi ba kaɗai yana kashe mutane ba dalili shi ma eh yana kashe mutane ba dalili kamar misali idan mutum ya yi me kamar misali yana fito yana zuwa nigeria ko kuma yana fita haka to zai iya ya kashe mutum yanzu haka iyalinmu ma suna can yana hannunsu to shine ba mu samu dama mun doke su mun dawo ba ni kuma an yarda da ni aka bani bindiga aka bani mota sai na zo da bindiga to shine bayani na kamar a ina kuke samun motoci da bindigogin wani lokaci kuma muka je yaki za mu bari mota sojoji za su kore mu za su karba motocin wani lokaci kuma mu ma mun je za mu samu nasara za mu samu motocin za mu yi yaki da su su su sojojin kenan ɗazu ka magana cewar ka bar iyalinka a can a can kai aure ko kuma kafin ka shiga boko haram kai aure kafin zan shiga na yi aure kuma cikin da na shiga ma na yi aure aure na abin da na yi aure aure hudu ne na yi kuma yanzu guda ɗaya ne da ni biyu din sun rasu dayan na sake dayan ina nan tare da yaro na daya yanzu haka wajen su yake ita ta kida wani gaya mata mu fita sai ya ce a'a yanzu za mu fita wannan ba mu da kudi wannan dan Allah ya hakuri sai mun samu kudi tukunna mu fita na ce to yanzu wayannan abin da suke yi wannan gaskiya mu bara mu ya ba mu fita da wuri ya fi mana saboda mu je don wajen yan uwanmu mu zauna lafiya sai ya ce ka jira sai mun samu wani ɗan abu a canji mun je kafin za mu samu gurin zama mu kashe na ce to ni na yi gaggawa fa zan fita fa sai da lokacin da zan fita kuma na ba shi shawara bai amince shawaran ba na bari na fita da shi. Masu sauraro duka-duka a nan za mu ɗiga aya a wannan shiri na wannan mako sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani shirin. Kafin nan Hassan kai na ke sallama da ku daga nan yankin Mayo Sava na kasar Kamaru. Yanzu lokaci ya yi na shirin murar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana neman tsohon jami'in gwamnatin Rwanda a lau'in dambati ruwa a jallo. Kan rawar da ya taka a kisan ƙari kare gina alab 994 a Rwanda. A cikin kulawarsa a matsayin magajin garin gundumar Kisovu da ke lardin Kibuye, an zargi indin bata da laifin saka al'umma da 'yan sandan kasar domin farauto mutanen da suka gudu zuwa yankin Basisero domin gujewa tashin hankali. Wanda hare-haren ya yi sanadiyar rayukan dabban mutane tare da raunata wasu da yawa. Kan wannan da sauran wasu laifuka babbar kotun ƙasa da ƙasa da aka kafa a Ruwanda ta sami indin bata da laifukan kisan ƙari dangi da kuma laifukan yaƙi. ta kuma bayar da sammacin kama shi. Amurka ta haɗa kai da sauran gwamnatocin ƙasashen duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya domin neman hanyar daƙile waɗanda ba da sauran mutane ci gaba da gujewa shari'a. Domin kaiwa ga cimma nasara, Amurka na ta yin bada tukwicin kuɗi har zuwa dala miliyan biyar ga duk wanda ya bada bayanai da suka yi sanadiyar kama dimbati. Idan kana da bayani ko ka san wani da yake da bayanan inda alau indimbati yake, za ka iya bayarwa kuma za a sirranta bayananka ga duk wanda ke son mika bayanansa zai iya ziyartar ofishin jakadancin amurka mafi kusa da inda yake ko a ziyarci shafinsu na yanar gizo haka kuma za a iya aika sakon imel zuwa ga wannan adireshi wrcp at state.gov ko kuma aika da sakon whatsapp akan wannan lambar waya alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara bakwai biyar biyar hudu shida takwas. Za ma iya tuntubar mu ta shafin Facebook mai adireshi kamar haka www.facebook.com forward slash why crimes reward programs. Za a iya bibiyar wannan shiri ta dandalin Twitter kamar haka www.twitter.com forward slash why crimes reward programs domin kallon hotunan mutanen da ake nema. duk wasu sahihan bayanai da aka aiko za a bi su sannan kuma za a kare tare da sirrinta dukkan waɗanda suka bayar da bayanai wannan sanarwa ta zo muku ne daga gwamnatin amurka sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni na sura da mai da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya alaikum alaikum